Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brazil inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta nata da kawayen turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Rasha saboda mamayar da ta kai Ukraine. 'Yan sanda a Somaliya sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba da yadda kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na kara nuna fargabar cewa asarar da rasha ta yi a ukraine na kara saka shugaba vladimir putin ya zama mai hadari inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya to kanin labaran kenan aka saurara bayan da kasar ghana ta sanar da daukar matakin zuba dala biliyan biyu don ceto kudaden kasar daga faduwar wato daga faduwar darajar su ko me yan kasar ke cewa ni matsala na ne kar su zo su sa wanga kudin yan bankin kuma su zagaya suna sayarwa a bayan gida ehe to kin ga kwalliya bai biya kudin sabulu ba A Najeriya kuwa matasan ne ke neman a cire bayanan addini da na asalin jihar da mutum ya fito a takardar bayanan neman aiki wato CV. Ko me yasa? abin da nake ganin ciri ta da origin da kuma cire addini daga cv abu ne kyau kasancewar mutanen mu suna kama da matsalar kabilanci da bambanci na addini kansa wasu mutanen su rasa aiki to Allah ya kyauta sannan ko muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdul ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta nata da kawayen turai kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan rasha saboda mamayar da ta kai ukraine zai bi sahun abokanan hudan wajen kakaba karin takunkumi kan rasha da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka ji mai ba wa fadar white house shawara kan harkokin tsaro jack sullivan a ranar talata a wani taron manema labarai jiya laraba a brussels sakatare janar na nato john stoltenberg ya ce yakin da rasha ke yi a ukraine yanzu sabon lamari ne ga tsaronmu kuma mai yiwuwa shugabannin kawancen za su ba da sanarwar ƙarin goyon baya ga ukraine a taron nato na yau alhamis stoltenberg ya ce na tsammanin shugabannin za su amince da karfafa matsayin NATO a dukkan yankuna tare da kara yawan dakaru a bangaren gabashi na ƙawancen kan tsandauri da sama da kuma ta ruwa. 'Yan sanda a Somaliya sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Magadishu da ke da tsaro sosai waɗanda suka mutum sun haɗa da ɗan ƙasar somaliya da wasu baƙi biyar 'yan ƙasashen waje a cewar 'yan sanda jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu kamar yadda kakakin 'yan sanda manjo abdul adin hassan ya bayyana hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasashen wajen soja ne da ke aiki da rundunar wajen da zaman lafiya ta tarayya afirka ta amisom ya ce wasu hudu masu horaswa ne da ke taimaka gwamnatin somaliya da horo kan ababe masu fashewa Kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Hassan ya shaida wa BOA cewa wasu mutane biyu ne suka kai harin a kofar Marin na filin jirgin sama jiya Laraba kuma jami'an tsaro sun yi aron gama da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi ashirin cikin ɗari na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Ban sani ba ko za ku iya cewa sun kasa samun ci gaba, amma a bayyane yake cewa bayan wata ɗaya rasha bata cimma kusan ko ɗaya daga cikin manufofinta ba ji wani babban jami'in kungiyar nato wanda ya zanta da manema labarai jiya laraba bisa sharaɗin sake sunansa domin tattaunawa kan bayanan sirri jami'in ya ce sun kasa dannawa biranen Kebe, Karkeb da kuma chernihiv kuma wasu jami'an tsaron amurka waɗanda suka ki amincewa su yi magana kan 'yan rasha da suka mutu a ukraine saboda ba su da ainihin ƙididdigar jami'an nata sun ce asarar da aka yi a fagen yakin tana da yawa. Yana jima kaɗan Hafiz zai sake da labari kashi na biyu. Kafin na zamu leƙa ƙasar Ghana inda shugaban ƙasar ya sanar da wasu matakan farfaɗo tattalin arziki. da suka haɗa da rage wasu jami'an gwamnati albashi da kashi talatin cikin ɗari tare da zuba tsabar kuɗi dala amurka biliyan biyu da ake ganin hakan zai taimaka wajen farfaɗo darajar kuɗin ƙasar na wato na cd wakilin mu hawa abdulkadim ta haɗo mana da wannan rahoton Murya kenan na shugaban babban bankin kasar Ghana Dr. ns Addison inda yake cewar gwamnatin kasar Ghana za ta zuba dala biliyon biyu domin ceto CD wato kudin kasar daga murkushewa. Haka kuma ya ce daga cikin yunkurin gwamnati na farfado da tattalin arzikin kasar gwamnati za ta rage albashin ma'aikatan gwamnati masu mukami da kaso talatin da kuma bude iyakar kasar cikin sati biyu mai zuwa. Haka kuma gwamnati ta kara policy rate har izuwa kaso goma sha bakwai da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar ghana ke faɗi. yi ne hajiya sami in dai ya rage salarin apprentice domin mu kuma ya taimaka ma al'umma duka gari ya yi sanyi wallahi da ko ya kyauta shinkafa ya yi tsada mai ya yi tsada sikiri ya yi tsada sabulun wanka ya yi tsada sabulun wanki ya yi tsada gwamnati ya bude idon shi muna roƙon shi. sunana aminu na tagwandu to kinga wai in mutum ya ce zai baka riga sai ka duba rigar da ya sa domin mutanen nan sun sha yin alkawali iri-iri duba mu gani a ƙasa ba in dai gaskiya ne to ya yi kyau amma ni matsala na ne kasu zo su sa wanga kudin 'yan bankin kuma su zagaya suna sayarwa a bayan gida ehe to kin ga kwalliya bai biya kudin sabulu ba sunana mufta sulemana abin da ke ciki ne ba gwamnati na suna kariya kwarai kariya ya yawa duwa abubuwan da suka ce da su yi duka ko guda ba su yi ba batun akwati kisin da ne ce da su rage kudin su su kara da economy gari ga wannan kudi me dai lokacin da suke ake gaya musu kamar ministers ne doki ma ya yawa su kiji amma yanzu ga baya sun ci kudi gari ya sun kare wai su kawo wani 2 billion wani wuri suna da 2 billion na tun da mana suka bari kudin garin mai bata sunana sule alidu wanga gwamnati komin da zai yi batun kudi in ba zai samu riba kai ba bai kudin da suka ce za su zube ga suno za su suno kuma za su cire yasan suna son su yi oho suna son ka yi oho mu muna ci mu duka ke ciki. Masaniyar harkar tattalin arziki Malam Hanza Adam atijani ya mana fashin baki a batun. Kuma idan muka duba policy rate gwamnati wai zai daga shi daga 2% zuwa 17%. Lokacin da muka samu policy rate an daga shi irin wanga girma shine 2018. To wanga kuma gwamnati ya kawo ne saboda rancen da bankin kasa wato Central Bank take ba sauran commercial banks rance za a bar rancen yayi tsada To lokacin commercial banks ba za su yi su je su karbi rance wurin central bank ba idan an samu haka za a samu sadar rayuwa za kuma sadan cinikayya wannan zai sa mutane ba za su yi su bidda kuɗi suna sayayya yanda suke yi da ba idan kuma ba amfani da cd to karfin shi zai tashi sannan albashin da ake ba government appointees wato abin da ya shafi wasu da suke aiki karamar hukuma na gwamnati sa'annan kuma da wasu ministoci gwamnati zai rage albashin su kaso talatin cikin dare wannan zai sa gwamnati ya samu wasu kudade a yi a biya wasu bukatu baki daya sa'annan kuma na karshe idan muka duba gwamnati wai zai saka 2 billion dollars cikin tattalin arziki wanga abin da yake nufi ne wayan da suke da dola da suka boye sakamakon suna ganin cd yana faduwa kowane lokaci sai sa an je an sai dola ana boyewa to idan gwamnati ya saka wayan ga 2 billion dollars cikin tattalin arziki zai bar wayanda suke da dola suka boye su fadi za a samu dola ya yawa cikin gari idan dola ya yawa cikin gari kiman dola zai fadi lokacin sai a samu cd yayi karfi to tattalin arziki yana nan yana farfadowa kenan akwai analyst da suke nuni cewa nan zuwa sati biyu tattalin arziki arzikin kasa zai tashi yau din nan da muke magana dola ya fadi daga 8.03 zuwa 7.82 sakamakon wanga speculation da mutane ke ga gwamnati zai saka wanga dola hawa abdulkarim yonfani a sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa abdulkarim har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji, kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar a Amurka a shekarar 1996, kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru hudu na ƙarshen gwamnatin Clinton. A lokacin, ita ce mace mafi girman mukami a tarihin gwamnatin Amurka. sai dai ba ta cikin jerin sunayen waɗanda za su miye gurbin shugaban ƙasa saboda ita 'yar asalin prague babban birnin ƙasar jamhuriyar czech ce a shekarar 2012 shugaba barack obama ya baiwa albright lambar yabo ta middle of freedom lambar yabo ta farar hula mafi girma a ƙasar yana mai cewa rayuwarta abin koyi ne ga ɗaukacin amurkawa ƙungiyar taliban ta sake buɗe makarantu a ƙasar afghanistan bayan hutun hunturu jiya laraba amma ta ci gaba da hana 'yan mata 'yan aji bakwai zuwa sha biyu komawa tana mai cewa har yanzu suna buƙatar lokaci don shirya musu wani tsari da ya dace da dokokin musulunci ko shari'a matakin dai ya janyo suka a cikin gida da wajen ƙasar cikin gaggawa kan ƙungiyar masu kishin islama da ta ja da baya kan alkawarin da ta ɗauka cewa za a bar dukkan 'yan mata a faɗin ƙasar su koma makaranta a ranar 23 ga watan maris wanda kuma shine farkon shekarar karatu a yawancin lardunan kasar ta afghanistan muna sanar da dukkan makarantun sakandaren 'yan mata da kuma makarantu da ke da ɗalibai mata sama da aji shi da cewa za su dakata har sai sun samu umarni nan gaba in ji sanarwar taliban gyaran da aka yi na jiya laraba ga umarnin taliban na farko cewa za buɗe makarantu ga ɗalibai a duk faɗin ƙasar ya bar 'yan mata da yawa cikin kwalla a babban birnin ƙasar kabul waɗanda suka isa makarantu cikin farin ciki da safe amma aka ce su koma gida. Thomas West, manzan musamman na Amurka a Afghanistan, ya buƙaci ƙungiyar Taliban ta cika alkawarin da ta yi wa mutanensu. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa ya bi sau miliyoyin iyalan 'yan Afghanistan wajen bayyana kaduwa da matukar takaici da yanke shawarar hana 'yan mata komawa makaranta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a daidai lokacin da ake neman hanyoyin samarwa matasa masu zaman kashe wando ayyukan yi da kuma ruwan rikice-rikice masu nasaba da kabilanci da babbancen-babbancen addini da wasu lokuta ake nunawa a fannin ɗaukan aiki a Najeriya wasu matasa da masana tsarin mulki na ganin cewa ya dace a cire bayanan addini da na asalin jihar da mutum ya fito a takardar bayanan neman aiki wato CV da rage matsalolin kabilanci a kasar. Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdur'ub ta aiko mana da ƙarin bayani. Matasa 'yan Najeriya da sun fara yin kiraye-kirayen a sa bayanin asalin jihar da mutum ya fito da kuma addininsa a takardar bayanin mai neman aiki wato CV ne a kafafen sada zumunta inda suke cewa hakan zai taimaka wajen ba waɗanda suka kware aiki ba tare da la'akari da addinin su da inda suka fito ba. Baya ga rage matsalolin da suka shafi kabilanci da nuna bambancin addini wajen ɗaukan aiki. Sunana Abdulbasir Musa abinda nake ganin cire state of origin da kuma cire gini daga cb abu ne mai kyau kasancewar mutanenmu suna fama da matsalar kabilanci da bambanci na addini ya kansa wasu mutanen su rasa aiki bayan da ba addini ba state of origin zai taimaka mutane su samu aiki akai-akai A game da fuskantar rashin adalci a yayin neman aiki ga abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa. Sunana Jamila Madaki a baya lokacin da na nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati dai aka bukaci na kawo takardar sanin aiki bayan na ba da CV sai da aka yi bincike a kan inda na fito kuma a dokar su a wannan ma'aikata kan cewa ba za su iya ɗaukan mutumin da inda ya fito din yana da nesa daga wato garinsa saboda haka ba a bani aikin ba. So To ni a gari na a gaskiya na ga kaman akwai rashin adalci ga kowa ma ba ma ne kadai ba. Tun daga lokacin da ban dai yi kokarin na nemi aiki da wata ma'aikata ba. Sunana Muhammad Alami da ni Christian ne amma every religion is good and okay. Abin da yasa na ce wannan tambayan nawa ne har yanzu a takarduna ina amfani da foma sunana na Christian na da shi nake neman aiki ko ba don wani benefit ba kawai har yanzu ban je na yi duk procedures zai na change of name ko ina da alamin aka sani amma in na baka takardu ka ga wannan sunan christian din nan that is when i start explaining to you cewa gashi gashi abin da yake faruwa da dama dai abin ya ja min matsala wasu lokaci mutum zai gama hira da ni yana so ya bani aiki ko wani kwangila wasu lokaci ban ma samu conversation da mutum ba takaduna na tura zan yi feeling energy din ma daga waje na cewa wannan because of that name da ya gani shi yasa ya ture ni gefe bai sani a cikin list din ba ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar a game da wannan batu ga fitaccen lauya barista mai nasara kogo da bayani shi magana wannan cv yana da amfani ne idan akwai dandamali na adalci da tsara gaskiya a ƙasa ma'ana idan ana so a kare kurumi na sashe na goma sha hudu sakin sashe na uku na tsarin mulkin najeriya da ya magana a yi daidaito a tsarin gwamnatin ƙasa abin da ake kira federal character idan ana neman cv ne don a tantance wannan magana to yana da kyau amma idan cv din amfanin shi yana sanyawa a rika amfani da wasu ana danna wasu to an yi karan tsaye da sashi na goma sha hudu na tsarin mulkin najeriya da sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyu biyu da na uku da sashi na goma sha bakwai da na goma sha takwas da na ashirin da ɗaya da na ashirin da uku da na ashirin da hudu waɗannan sanaje sanaje da na faɗi na tsarin mulkin Najeriya sun yi haramci akan nuna ma wani bambanci sabili da garin da ya fito yaren shi addinin shi ko sabili da jinshin shi namiji ne ko mace ko sabili da mai arziki ne ko talaka duk wani abu wanda yake za a nuna wani abu na wani ya fi wani. Tun ba yau ba ake fama da matsalolin da suka shafi rashin yin daidaito wajen ɗaukan aiki a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ma kamfanoni masu su zaman kansu kuma a wasu lokutan ake danganta yakin daukan mutum aiki ga kiyayya ga asalin shiyar da ya fito ko bambancin addininsa ga tawagar masu daukan aiki a ma'aikatan gwamnati ko kamfanoni halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima abdulrahman ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku yi sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu dai agogon ma a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 17 na dare. Yanzu kuma wato yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka menene duniya menene daɗin daɗin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyato domin nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk faɗin ƙasar. Hajiya Halima Sarmi ta bayyana hanyar da za a sami masalaha a tattaunawar da Suleiman Muni Barma ya jagoranta. Mafita ita ce mu uwaye, mu uwaye sai mita taka tsantsan. Wai a ce gwamnati, gwamnati uban kowa ne. Amma har yake zama uban kowa abu daga gida ya kamata. Tun daga gida a gyara. Yanda na gaya maka mu yara mu muke musu soyayya. Sai mun hidda hannunmu daga soyayya su. Ko ka ce ni wahalar da na sha ban na da ɗana ya sha ta. to tare za ku sha ta yi ida ka tun daga kanmu mu da kanmu mu zamana mu ma kanmu kiyamar lili ƙungiyoyi su ƙarfafa bisa faɗakar da mutane malumai malumai su gashi su karfafa wajen waye ma mutane kai da waɗansu abubuwa yanzu diba ina lillahi wa ina ilaihi raji'un an aka ce aure uniform akalla an yi biyar shidda ka diba kuɗi da ake kashewa ana zuwa wannan ya kai wannan ya zo wannan ya je ana zuwa ana zawa ne a aure ya kare to da aure ya kare ka je ka ga uwar ango da uwa amarya duk sun dahi kai da ido ya yi zuru zuru ya koma ya wada an ci bashi an wahala kai ko masu hali ne sun bugu to amarya in ta zo kiwo ake daga wani abu ya samu dan sace wala haul mai wani kawa mun kashe dukiya ga mu yanzu bin mu gane mu komi wai ba a ganin tabargazar da aka yi abin da Allah ya hana ne aka yi a ga Allah ne yake musu dukan bisa kan sharaɗin abin da suka a azza alika ma amarya a ce wara kawa gare ta su kuma daga can wanda suke kai ta armi matsiya ce dan karan ga mu muna cikin kunci haka wasu ai ta yi ha aihu rasuna rana kowa yake hudu shi, a sha yagon juna a sha ma juna eh, takula haka nan za a watsi to wai in suka je daga wankan wannan na biki ba a komowa tun da ba mai zuwa ne nemo ki mu uwaye mu ya kamata mu zamna mu ma kan mu kiyama lele mu bar diya mu su wannan duk wahala da ka ga muna yi Allah ka ce saboda duk maganganun Allah ne muke takawa dole Allah ya mun wani Allah mun mu ya sa mu ya jarabce mu da wasu wahaloli dan mu ma kan mu kiyama lele in ba mu komo mu muka san a cikin zaman aure da ke sunna kullum tare ke mutane wallahi mu wahala mu muke jawo mu kanmu lokacin da uwayenmu suka yi takatsantsan ba a wahala ba a wahala samun abinci ba a wahala samun komi komi a sauƙaƙe yake zawa yanzu ka ga namiji ya ce bai ci da matar shi bai ba matar shi ci bai ba ta sha bai ko ka gani tun farko an yi zaman ƙarya ne ya mata ƙarya ta mishi ya mata ƙarya za ya zaman to kat bakin tika tika tik babu ƙarya babu wani abu yanzu kowa ya ci kan shi ne. Hmm. Falmata ya za a magance wannan matsala da ake ciki? To, ni ma ƙari ne zan yi bisa kan abin da tanti ta waɗi. Malamai su ci gaba da wa'azi, amma uwaye su ne malaman farko a gida. Tunda in baka ma ka ɗanka karatu a gida ba za a amshi ekol rue in ji bature. Sannan kuma su malamai ba suna yi bane don abiya su ko kuma don a masu wani abu. Dan Allah ne suke yi. Su ƙara yi su ƙakuri. in mutum yana so ya dauka an bai so ya ɗauka shi ya sani su dai nauyin da Allah ya dora musu su wadakar da mutane wanda ya ɗauka ya aiki oho wanda bai bashi sannan a zo ga gwamnati a gindaya sharaɗi cewa in kika zo kika ci a baki divorce association islamic ba a baki ba kika zo justice in miliyon ya kashe in dai hujjar ku ta rabuwa ba wata mai kwari bace dan wani an banza ne kika ci a baki sai a ce sai kun biya shi za a tilasta mata zama kenan gidan da ba ta son zama a'a ka hujjar ki ai ba a rabuwa dan banza da kuka so juna ba kun ga abin da kuka gani ba tsakanin ku kuka so juna to ya sun kunce za ku rabu hujja za ki kawo akwai hujjojin da wallahi in aka ji shi a in association islamic ne in a shi ana raba ku babu armi amma don wani faɗa wani dan wani gardama saba hakuri da harshe ma ba suna saba ba a ce duk abin da namiji ya kashe cas sai kin biya shi sai kashi sun kwasa zuwa ba su sadari mm. saki malam ta za a fahimtar da jama'a ta fahimci mahimmancin aure don takaita yawan mace-macen auren nan? Eh, Tantu ta taɓo nuri wanda muka mance da shi. Ta yi zancen babazzaranci da ake kashe kuɗi ga aure wani uniform sai a yi biyar ko shida ko nawa. Duka irin wani aka wannan aure bai da albarka a deja Allah ya cire albarkai. Manzo Allah gai da bakinsa. Duk auren da aka kashe dukiya to Allah ya cire albarkai. Shi talaka bai wannan aure dama masu hali ne ke aure an yi wani komite tun bazum yana minister de l'interior aka yi wani komite bisa haraka mabazaranci gaspiyaj mm. tsakanin eh, musulmi da kirista aka yi komite kin bisa kan duk kashe kuɗi da ake wajen aure ko wajen suna ka gane a rage wannan abubuwan ka gane an yi taro ɗaya an yi biyu ba sa in za abin ina ya shiga ba sai aka mance da abubuwan me yasa saboda shi talaka bai da halin da zai kashe kuɗi kenan su da ke da hali su ke kashe kuɗi kenan kaga wannan abin bai yiwa ne a yadda shi an kashe dukiya an kashe ai shine tun ta da ka iske uwa da uba sun yi shangwam sun gashi sun kashe kuɗi to wa kai su su suka kai kansu Paske inda an bi sunna yadda Allah ya ce ala kitabu sunna aka yi aure ka aurar da ɗiyarka in yi su in miliyon ya kawo sai ka yadda kuɗin sadaki ka ba ɗiyarka wannan kuɗi wani matarka ce in ka ce in kana so ka mata fancir na zinariya wannan halal ne amma a zo a bashe su in hmm, ku ne a ɗauko sa biyu a yanke a yi wane ne a yi kaza duk sai an gwada ma unguwa an yi kace-kace da abinci wani tana ya kwana ma bai ci ba a gani wannan abu yana sa aure ki albarka ai duk mutuwa auren ga dole ne ya mutu mana paske Allah ya cire albarkan ne ai mubazzaranci kwarai a gani eh, yanda ita kaunata eh, ta gai lalle magana ki haka ne shi aure in mace ta ce ba ta san aure ko kun haihe ɗiya sun kai goma dole sai an maida mai kuɗin shi wanda ya kashe wannan ka'ida ce ta addini amma inda kaman tana da hujjoji ko ba ce da ita ko ko yana mata wasu abubuwa yana musguna mata wannan dole ne a raba aure tunda aure zama ne ake na ibada a gane don kowa ya fahimci kowa hunna libasin la kuma tun libasin la hun ku tufafi ne gare su kuma tufafi ne gare ku kenan hannu biyu ne ke wanke juna kowa ya taimaka ma kowa to kana taimakawa ni ba na taimaka kenan kaga babu aure eh? sai ka zo kwanciya da mace akwai matan da in za a kwanta da su ma sai ka ba su kuɗi to kaga wannan ai ba aure bane wannan ba ibada ba ne ba kashe kuɗi da ake wallahi bai da amfani ko kaɗan kuma albarka ba za su sauka bisa ƙasa ba kana gani kwanaki aka aiko ma wata mace dot 14 miliyan san kisan ka gan shi ko miliyan goma sha hudu rabi kwarai kau kuma sadaki sadaki kuma da aka bincika wai sarki ne ka ga sarki guda wai yana jagora al'umma kenan shi bai bada yan bon example ba bai bada misali mai kyau ba ka gane sai bada mummunan misali shi yasa kenan ka gani duk abin da aka ce sani gaba inda ta sha ruwa ta bayan nan za ta sha shi dai kamata a ga abu mai kyau gare shi ya kawo mummuna kenan duk wanda ya ma kenan a tare a lalace dole sai gwamnati ta tashi malamai wa'azi ne za su in an gara ma a saurare in ba gara ba a saurare gwamnati ta kayyade sadaki ta gane wannan rabuwar aure ma gwamnati tana iya hana shi nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu shiga Najeriya inda za mu haska fitila kan batun kafa dokar da za ta cimma burin mata na samun kashi 30 zuwa 35 cikin 100 na mukaman siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Kasar ta fatali da shi. Kafin nan a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmi Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF. da kuma falmata muktar taya shugabar kungiyar matasa sai wakilinmu silamin mini barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada a manta kuna iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su duniya sune ne daɗin duniya mata su duniya sune ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke To madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. Jiya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brazil inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta nata da kawayen turai kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan rasha saboda mamayar da ta kai ukraine zai bi sahun abokanan hudan wajen kakaba karin takunkumi kan rasha da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka in ji mai ba fadar white house shawara kan harkokin tsaro jack sullivan a ranar talata 'Yan sanda a Somaliya sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Magadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutun sun haɗa da ɗan ƙasar Somaliya da wasu baki biyar 'yan ƙasashen waje a cewar 'yan sanda. jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu kamar yadda kakakin 'yan sanda manjo abdul adin hassan ya bayyana to malam hafiz a gaishe ka masu raro baki daya abinda ya sauka kenan a shirin na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sau'i ɗaya da sawa ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da zo muku da karfe takwas na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba kafin mi sallama sashen hausa na miƙa saƙon taya ga alhaji aminu magaji dan yin amburara bisa aurar da wato 'ya'yansa ba aminu da angon tabbashar bello sai kuma aisha aminu da angon tasi bello isa waɗanda za a ɗaura auren su rana asabar ɗin mai zuwa ɗinnan mai zuwa da karfe goma sha biyu na rana a gidan ɗan iyan da ke sokoto allah ubangiji ya sa a yi sa'a ya kuma ba su zaman lafiya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma salaman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau wanda ya ta mana sauti Mr. Carl Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiyar za ku sake jin mu. Salamu alaikum.